A rahotonmu na mata a yau dandalin VOA ya samu labarin wata mace da ta haifi 'yan uku wanda mai gidanta ya rabu da ita babu kulawa ga yaran da ta haifa bare ma ya zo ya ganta. Wannan mata dai ta koka. A nasa bangaren shi mahaifin yaran ya amince shi ne uban yaran amma tun da farko ya nuna baya son cikin. Wai ya ina cikin musulunci ya ni fa dan ne kuma ni dan gidan gado da masu ne. ko eh dan ne ni wannan haihuwa ce ba da su wallahi na fukuwa farin ciki na gatsi da girman Allah da Muhammadu Rasulullahi na fukuwa farin ciki abin da ya faru shine so ce matan nan dan girman Allah dan girman Annabi Muhammadu ku ce maka ku ci mata. wallahi summa tallahi na idan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi idan na taba hana ta abinci kar Allah san ganin Muhammadu kuma san da ka samu cikin nan Allah ɗaya manzon Allah ɗaya waɗansu mata ne anguwa a gane ko suka fara tallaretin da wannan ciki suka zo suka same ni suka ce wance ku ka aure ta amma baka sani ba tana da wani abu a cikin ta nace nace binta nace ina jin wannan labari ni san da na aure ki ba mai test ba amma mun je HIV test kin ga blood ina is normal amma ba mu je PT da kuma wasu abubuwa na binciken ba abinda bai wuce wata ko wata biyu amma a su rubuta amma a wani advice dai a yi ciki hannu ba za ta ba A yayin da wasu ke tsananin son 'ya'ya wasu kuwa sun samu suna ƙi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.